hukuncin da alkali tuka obiozo ya zartar dai ya biyo bayan karar da hukumar efcc ta gabatar ne a gaban kotu tare kuma da gabatar da shaidu da ke tabbatar da cewa wayannan gidaje da yanzu haka suke tsibirin banana wata anguwa ta masu hali da shuni a nan Legas an saye su ne ta hanyar da basu dace ba a ranar sha tara ga watan yulin bana ne dai hukumar ta efcc ta gabatar da shaidu da ya sanya alkali alkali obezu zartar da hukunci na kwace wayannan gidaje tare kuma da umartar hukumar ta efcc ta buga tallace-tallace a manyan jaridun najeriya na cigiyar waɗanda suka mallaki wayannan gidaje in kuma ba haka ba gwamnati za ta kwace gidajen to har lokacin da alkali ya zartar da wannan hukunci a jiya babu wani wanda ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kaddarori lauyan hukumar efcc anselm Ozioku ya shaidawa a kotu cewa sakamakon gazawar wani ya fito ya bayyana kansa a matsayin wanda ya mallaki wa'annan gidaje ko kaddarori ko kuma wakili ga wanda ya mallaki wa'annan kaddarori ya zama wajibi bisa tsari na doka a mallakawa gwamnati wa'annan gidaje da ake ganin an mallake su ne ta hanyoyin da ba su dace ba wanda kuma ke da nasaba da cin hanci da rashawa wanda gwamnati mai ci yanzu ke yaƙi da shi gadan-gadan. To me wannan hukunci ke nufi kenan tambayar kenan da na yi wa Profesa Muhammad Lawa Yusufari malami a tsangayar kwadda shari'a a jami'ar Bayero da ke Kano. To wato idan aka duba dokar da ta kafa EFCC a ciki akwai tanadi da aka yi idan ana zargin mutum da cin kuɗin gwamnati ta kuma ga kayayyaki ko kadarori da ake zargin cewa na gwamnatin ne ko kuma da kuɗin gwamnati aka sayi waɗannan kadarori hukuma tana da dama ta je gaban kotu ta nemi a mallaka wa gwamnati wannan kadara hukumar ta EFCC dai a wasu daga cikin shaidun da ta gabatar ta nuna yadda aka yi amfani da wasu kamfanoni da kuma wasu bankuna na fitar da wayannan kuɗaɗe da kuma shigar da su da kuma yadda wasu jami'an bankin suka gabatar da shaida cewa lallai sun karɓo wayannan kuɗaɗe ne a hannun tsohon ministan man fetur a gidanta da ke Abuja a shekara ta dubu biyu da goma sha uku. To ko wannan hukunci ya tabbatar da cewa ana samun nasara kenan a yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnatin Muhammadu Buhari ga dai Profesa Muhammad Lawal Yusufari. Eh ba za a ce ana samun nasara tunda abubuwa ne wanda da ba mu san su suna faruwa ba sai yanzu ake gani suna faruwa daidai haka ana gani saboda haka ci gaba ne aka samu akan yadda ake da sai dai abin da wasu suke cewa shine kamata ya a ce abin ya fi haka sauri ana ɗan samun tsaiko wajen yadda kotuna suke tafiyar da kararrakin nan na cin hanci da rashawa amma dai ka san komai aka fara shi dole sai an bi shi a hankali a hankali ake samun ci gaba yanzu haka dai Mrs. Dezani alison Maduke tana zaune ne a birnin landan inda take gudun hijira ko da yake a can ma tana fuskantar tuhuma ƙarƙashin wata shari'a da ke da nasaba da cin hanci da rashawa a najeriya da kuma halatta kudaden haramun a ƙasar ta birtaniya baban ya jibrin murai amurka daga lagos